أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau watan rabi'ul akhir yana tsawo ga wata tara ga watan rabi'ul akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da shida ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha tara cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka da tahawiyya sharhun wa ta'liq na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na sha biyar ko wancan da muka yi an yi kuskuren lissafi sha hudu ya kamata ya zama sai na ce na sha uku sai da ina duba na ga na sha hudu ne da haka wannan darasi na sha biyar ne a in ba manta ba darasin da ya gabata mun karanta ko mun yi karatu akan abin da ya shafi almisaf الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني آدم ko كو القوري دا الله Sarki سركي يي دا يائن آدم معنا دا ذرير النبي آدم عليه السلام sannan mun ji cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da duk bayi za su aikata kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara komai an riga an ware 'yan aljanna an ware 'yan wuta mun ji cewa har sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ne me yasa za su yi aiki maza Allah ya ce ku yi aiki kullum muyassarun lima khuliqa la kowa an hore shi ne ko ana hore masa abin da aka halicce shi dan shi wanda ya zama dan aljanna zai aiki yan aljanna wanda ya zama kuma yana wuta to zai aiki irin da yan wuta bayan wannan sai imamu sahawi rahimahullahu ta'ala ya ce وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه أصل قدر سر لنا الله مدوه في سرقه جنها لم يطلع على ذلك ملك مقرب babu wani mala'ika makusanci da ya tsinkaye a kan haka, wala nabiyin mursalin ko wani annabi da Allah ya aiko, wata an muku zurfafawa wannan rufi zalika da bincike cikin wannan tsaddara, ka zurfafa wajen bincike da tunani zari'atul khizlan hanya ce ta tabewa usullamul hirman mataki ne na na hana samun rabo wa darajatul tughyan kuma daraja ce na wuce gona da iri fal hazara kullal hazar kul ka kiyaye iyakar kiyayewa min zalika daga yin haka nazaran ta hanyar yin tunani ko ta hanyar duba bincike kenan wa fikiran ko tunani wa wasatan ko kuma yin wasu wasi da kai kawo kuma yadda na faɗa mana karatun da ya gabata matsalar kaddara ba a san a zurfa ba a ciki domin in ka zurfa ba a ciki to za ka kamar yadda malam ya faɗa hanya ce ta bacewa za mu ji wasu wanda suka zurfa ba a ciki yadda suka bace kuma tana ɗaya daga cikin mas'aloli masu wahalar karatu ko masu zurfi ko masu ta'aƙidi wajen karanta matsalolin da suka shafe ta musamman bayan an samu waɗannan ƙungiyoyi da suka yi maganganu cikin abin da ya shafi kaddara kamar kadariya kamar jabariya da mutazilawa waɗannan sirak sun bace a babin aƙida a babin kaddara da kuma a akwali irin na sauran ƙungiyoyi kama a sha'ira da maturidiya da shi'a imamiya da sauransu to da haka matsala ce mai zurfin gaske kuma da take buƙatar takatsantsan da kuma bi a hankali akwai rubuce-rubuce da aka yi akai akwai littafin alqaza'u wal qadar fi daw'il kitabi was sunna wa mazahibin nas fihi القضاء والقدر في ضوء الكتاب wa mazahibin nas fihi wani malami Dr. Abdulrahman ibn Salih al-Mahmud wajen shafi ɗari biyar ne ya rubuta akan wannan matsala kurin akan abin da ya shafi kaddara da haka kuma littafi ne mai kyau in mutum ya sauke shi zai amfani da yawa akwai littafin alqada'u wal qadar na Dr. Umar al-Ashqar Dr. Umar al shi kuma shafi ɗari da ishirin ne ko ɗari da sha tara shi ma mutum ya ɗauka ya karanta zai samu abubuwa da yawa akan abin da ya shafi wannan matsala ɗin ta kaddara a baya can mun karanta wasu abubuwa da suka shafi kaddara amma anan imam tahawi ya sake dawo da ita a imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida wanda Allah madaukakin sarki yi umarni da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su a ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamaninsa ba a samu rikicin da aka samu daga baya akan abin da ya shafi ƙaddara ba don manzon Allah yana tare da sahabbai shine yake shiryar da su yake musu bayani ya zo a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu sahabbai suna jayayya kan kaddara ne maza Allah ya fushi suka shi ta canza yake cewa abi haza uzirtu da wannan aka umarci ku ma'ana suna jayayya kan kaddara wani yana cewa Allah ya kaddara komai ya rubuta komai da abin da zai faru babu abin da Allah bai sani ba kaza wasu kuma suna cewa a'a a in aka ce kaza kaza zai zama in aka ce an kaddara komai to ya za a yi da kafiri ya za a yi da kaza irin wannan jayayyar dai ne manzan Allah ce a bi haza umirtum da wannan aka umarce ku an bi haza ursiltu ilaykum ko da wannan aka aiko ni wajen ku innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr wanda suka gabata sun halaka ne da suke jayayya kan wannan lamari azamtu alaikum alla tunazi'u fi manzan Allah ce to na riga na rufe na hana ku kada ku kara jayayya a ciki to sahabbai sun ji wannan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mutu da haka a zamanin sahabbai ba a samu ga wani kadari ba ga wani jabari kadari shine wanda yake inkarin kaddara an ce kadariya su ne masu inkarin kaddara ce a ba maganar a ce Allah ya kaddara ayyukan da muke yi ba magana a ce Allah ya rubuta shi kuma ya halicci ayyukan da muke yi da haka wanda ya yi sabo shi ya yi sabo ba ruwan Allah da wannan ba Allah ne ya halicci aikin da ya yi ba wanda ya da'a ba ruwan Allah da wannan ba Allah ne ya halitta ba ba wata kaddara korin al'amura na faruwa ne kuma sai dai a ga sun faru wanda suka zurfafa ma wajen kore kaddara sun kore ilimin Allah sun ce Allah baya sanin abuwa qabla wujudi ha gabanin samun samuwar abu wanda wannan malamai sun kafirta su a imma manya manyan malamai sun ce duk wanda ya tafi akan cewa Allah bai san abubuwa ba sai abuwan sun faru wannan kafiri ne domin ya ya ya korewa Allah ilimi wanda kuma alkur'an da sunna suka tabbatar da shi ilimin Allah ilimi ne da yake jahilci bai gabace shi ba kuma ba mantuwa ba za ta rike shi ba amma ni da kai yanzu abu sai ya bada za mu sani in bai bada ba sai dai mai hasashi ko mu kalli wasu alamu amma haka kurin yanzu mutum ya tsaya ya ce maka baduwar haka a daidai wannan lokaci ana yin kaza ba da sai faɗi wannan ma yanzu mun ce za a yi ruwa kila hadari muka gani alama ce shi ma kuma za mu faɗa ne amma ba wai muna da yaƙini ba gobe zan je guri kaza wannan abin da nake sakawa ne amma hakikanin me zai faru a gobe Allah ne ya sani wa ma tadri nafsun ba za ta tsimo gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut to amma mun Allah ba haka bane Allah ya san ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance wanda ya wuce kenan da abin da yake faruwa zaman mu yanzu da muke wannan karatu Allah ya sani kun ga ma ya kuni kenan abin da yake faruwa a duk kuma ko ina Allah ya san abin da yake faruwa a ko ina wa ma lam yakun da abin da ma bai faru ba Allah ya sani law kana idan ma ya faru kai bai yakuni ya zai kasance da Allah ya sani to da haka waɗancan wanda suka yi mubalaga wajen kore kaddara suka kore ilimin Allah waɗannan ma ba da mai na fitar da su daga cikin musulunci kai tsaye duk wanda zai ce Allah bai san abuwa ba sai ba su faru wannan ba musulmi ba ne ya ya karyata wani abin da yake sarihi a cikin alkur'ani da sunna akwai kuma masu da masu su a babin kaddara suna kore cewa Allah bai ba shi ya kaddara ayyukan bayi ba ma'ana yanzu zaman da muke da me da da wanda yayi sallah da wanda bai ba ba Allah ya kaddara waɗannan abuwa ba waɗannan su ne kadariya a gefe guda akwai jabariya jabariya sune ne kuma masu cewa ai duk abin da ga adam na yi shi ya halitta shi ya halittar Allah ne Allah ne ya tsora masa dan adam bai da wani iko ko kadan dan adam bai da wata dama duk abin da yi wannan daga Allah ne kuma mun karanta ba kuma ta bi cikin karatun al-tufatul iraqiyya akwai wanda suke guluwi wajen wannan ko bayan suna da abin da suke kira shuhudul qadar ko shuhudul haqiqa ko rububiyya cewa duk abin da ka gani daga Allah ne da haka duk halin da suke ciki to haka Allah yake so idan suna sallah haka Allah yake so in suna azumi Allah haka Allah yake so in suna gurin sabuwa haka Allah yake so domin me duk abin da ka gani dan adam bai da wani ta cewa kamar ganyen bishiya ne a jikin bishiya sai inda iska ta kada shi kuma waɗannan kuma sun sun wuce gona da iri wajen tabbatar da kaddara to a zamanin sabai ba a samu wannan ba ƙarshe-ƙarshen zamanin ah, tabi'ai a zamanin sahabbai aka fara samun magana kaddara ta fara fitowa kadariya ta fara fitowa har idan ka duba sahih muslim hadisi na farko a yahya ibn yamur shi da ɗaya daga cikin tabi'ai sun je garin makka sai aka nuna musu abdullahi dan umar sai suka ce bari mu je mu tambaye suka zo suka same shi suka ce muna tambayar ka kan wasu mutane da suka bullo a basra suna cewa ba wata kaddara ba wani cewa Allah ya tsara abuwa ya rubuta ka babu wannan al'amura kuna gaske faruwa sai abdullahi dan umar ya ce ku shaida musu ku gaya musu cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa da ɗayansu yana da zinare da azurfa kwatankwacin dutsen uhud kuma zai ciyar saboda Allah Allah ba zai karba ba yayi imani da kaddara sai ya koro musu hadisi dogo na jina Umar hadisin mala'ika jibril inda ya tambaye manzo Allah anil islam ya ba shi labari ya tambaye manzo Allah anil iman ya an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi da haka ya koro musu wannan hadisi ya ce ku je gaya musu to kun ga wannan ya nuna kenan a lokacin an fara samun masu kore kaddara wasu malamai na cewa farkon wanda ya fara zuwa da da magana kore kaddara shi wani mutum wani mutum da ake kira ma'abad al-juhani wasu kuma suna cewa wani banasare ne da ake kira sansawai suka ce shi ya fara zuwa da shi amma dai yawanci an fi rinja cewa ma'abad ne ma'abad al-juhani shi ya fara zuwa da aqida kore kaddara shi ya fara zuwa da wannan aqida kuma aqida ta tabi har ta yadu duk da a lokacin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suka rage sun yaƙi da wannan aƙida ɗin sun yaƙe ta sun ja kunnan mutane a kanta kamar yadda za mu ji in an ce imani da kaddara abubuwa guda hudu ake so kai imani da su waɗannan abubuwa guda hudu in kai imani da su kai yadda da su kai imani da kaddara abu na farko al'imanu bi ilmin lahi shami kai imani Allah yana da ilimi ga mamman ilimi wanda muke bayani ɗazu cewa Allah ya san abin da ya faru a baya da abin da zai faru da ma wanda bai faru ba in ya faru ya zai kasance da Allah ya sani kai imani da wannan cewa ilimin Allah shamil ne babu wani abin da Allah bai sani ba wannan ko a dalili akan wannan ayoyi ne suke cikin Qur'ani birjit Allah madaukakin sarki yana cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa hu sai ce mai alimul ghaibi wash shahada Allah ne ya san abin da ke boye abin da yake fili Allah ya ce alimul ghaib Allah ne masanin koyi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard babu wani abu daidai da kwayan zarra da zai koyu ga Allah a sama yake ko a kasa. wala asghar min zalik ko ƙasa da haka wala akbar ko sama da haka kaga ta nuna ilimin Allah ilimi ne shamil هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم Allah ne fi kowa saninku yayin da ya halice ku da ƙasa da yayin da kuke jarire a cikin iyayenku kai har ma abin da zai faru gaba Allah ya sani lokacin da Allah ya bamu labari cikin suratul ma'iya cikin suratul anfal ba anfal ba an'am cikin suratul an'am Allah ya bamu labarin yan wuta in sun shiga wuta za su ta ce a dawo da a dawo da in an dawo da su za su yi aiki sai Allah ce walau ruddu la adu da ma da za a dawo da su za su koma su yi abin da suke kaga Allah ya a wannan aya yana gwada mana Allah ya san me zai faru a gaba Allah ya ce da za a da su ga abin da za su da haka Allah madaukakin sarki kai imani ya san bayinsa gaba daya ya san ajalin kowa ya san arzikin kowa wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha in ka je jeji kaga wata dabba sai ka ce wannan tana nan an san da ita Allah ya san da ita a cikin ƙasa take a sama ruwa take a teku take Allah ya san motsinta ya san cinta ya san yan aljanna ya san yan wuta Allah ya san komai to kai in kai imani da wannan ka samu rukuni ɗaya kenan daga cikin rukunan imani da kaddara wanda in kai wannan ka samu rukuni na na farko kenan rukuni na biyu al-iman bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz kull shay' kai imani bayan Allah ya san komai kuma ya rubuta komai A alawir mabud Allah ya rubuta komai ya zo a hadisin Amur bin al-As wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin Abdullahi bin Amur bin al Wanzu manzo Allah yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya rubuta abin da zai faru ga bayi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard tun gabanin Allah ya halicci sammai da kasai bi 50 alfi sana da shekara dubu hamsin an riga an rubuta komai tun gabanin a sama da ƙasa a haka nan riwayar imamu tirmidhi ita ma ta zo da haka a wata riwayar daga ubada ibn sabit daga imamu tirmidhi Wanzu Allah na ta inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta shi da al Shi ne farkon abin da Allah ya halitta qala aktub fa qala aktub ya Allah ya rubutu qala ma aktub ce me zan rubuta Allah ya ce uktubul qadara ma kana wa ma huwa ka'inun ila al-abad rubuta da abin da ya faru da abin da zai faru nan gaba har zuwa abada to lauhil mahfuz Allah ya ya rubuta abuwa cikin alqur'ani ya gaya mana haka Allah ya kira lauhil mahfuz a cikin alqur'ani da alkitab ya kira shi da alkitabul mubin ya kira shi da al-imamul mubin ya kira da ummul kitab Allah ya ce bal huwa qur'anun majid sai ce me fi lauhin mahfuz cikin law allo al-mahfuz wanda aka kiyaye alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard inna zalika fi kitab shine lauhul mahfuz wannan ilimin yana can a rubuce Allah ya riga ya rubuta wa kullu shay'in hasaynahu fi imamin mubin komai mun kididdige shi cikin imamin mubin shine lauhul mahfuz wa tur wa kitabin mastur sai Allah ce fi raqqin manshur Allah ya rantsuwa da asur da kuma kitabin mastur wani littafi da aka rubuta fi raqin manshur haka na Allah ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim wannan na yi suna na mana akwai rauhul mahfuz wannan shine rukuni na biyu na imani da kaddara rukuni na uku kai imani bi mashi'atillahi shamila wa qudratihi nafiza cewa abinda Allah ya sani ya rubuta da abinda yake rauhul mahfuz a rubuci ba abinda zai faru kuma sai Allah ya ga dama ba abin da zai faru sai Allah ya ga dama sannan kuma yana gudana ne karkashin ƙudura ta Allah iko na Allah yanzu da Allah ya kaddara rana za ta fito daga mawudarta ta fada mafadarta to tana fitowa ne bi kudratillah ikon Allah ne ko ba wanda yake hana haka sannan kuma bi mashi'atillah yanzu da muka zo muka zo na karatun nan mun zo ne bi mashi'atillah wa kudratihi da ganin damar Allah da kudirar in Allah bai ga ba za ka zo ba ko kana son ka zo in Allah bai kaddara ba za ka zo ba sai sai zama sai da izinin Allah Allah ya ce wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin ba abin da za ku kuce wanda Allah ya so walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an sha Allah sai Allah ya ga dama da za a saukar da mala'iku ga mala'iku nan matattun su tashi suna magana suna gaskiya ne musulunci gaskiya ne aljanna gaskiya ce wa na alayhim kulla in qublan a tara komai a gaban mutane Allah ce ba kanu yi umino illa an sha Allah ba za su yi imani ba sai Allah ya gada mu. je irin wa'azin da za a yi da bayani can a gurin a wani gurin Allah ce walau a rabbuka ma fa'alu da Allah ya ga ma ba za su yi ba wannan yana mana mashi'ar Allah mashi'a ce shamila kudura ce sannan mashi'a ce wadda take bayan duk ta mutane da wadda adam suna bin bayan mashi'a ta Allah madaukakin sarki rukuni na hudu kai imani bi anna Allah khaliqu kulli shay Allah ne ya halitta dukkan komai sai kai imani da wannan Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in بلى وهو الخلاق العليم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فبدن الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وانا الله ne ya halicce mutane maza da mata ya damu huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar Allah ne ya halicci dare da yini da rana da wata to kai imani da waɗannan waɗannan abuwa guda hudu su ne rukunan imani da kaddara to za mu ji waɗanda suka bace a babin kaddara wani bangare ne ba su ba kamar yadda muka gama kamar yanzu kadariya da suke sha ba ba kaddara da abin da ya gaba kaga ba su yi imanin cewa Allah ne ya halicci dukkan komai ba suna ganin yanzu aikin da muke yi mu ne muka kirkira aikin ba Allah bane ya halicci aikin to kaga wannan kuskure ne da haka af'alul ibadi makhluqatun muqaddara a cikin abin da zaka yi iman da shi ayyukan bayi din nan Allah ne ya halicci ayyukan kuma ya kaddara ayyukan Allah ne ya halicci ayyukan ya kaddara ayyukan waɗanda suka ce a ayyukan bayi ba Allah bane ya halitta da ka ba ruwan Allah da ayyukan bayi wanda ya kafirci shi da gurin shi da wanda ya musulunci da wanda ya kaza su sun yi ne don su tsarkake Allah amma kuma sun fada cikin abin da ya bi wannan muni kamar yadda mai sharhin tsahawiya ibn abil izir hanabi yake faɗa domin idan ka ce kafiri da ayyukan da yake azalimi da ayyukan da yake mutane yi da ayyukan da suke kace akwai ayyukan waɗannan ayyukan ba Allah ne ya halicce su ba to shi kenan kana nufin ga abin da Allah ya so amma su bayan sun yi abin da kuma Allah bai so ba bari tsara mutum muku da abin fili ko sun abin da yasa suke ce ba ayyukan ba yi ne suke ƙirƙira ayyukan ba ruwan Allah da ayyukan sun yi ne don tsarkake Allah domin suna cewa idan ka ce Allah ne ya halicci dukkan komai ya halicce mu da ayyukanmu ya halicce mu da ayyukanmu kun ga zuga duk mu da muke nan ayyukanmu daga cikin ayyukanmu akwai sallah yanzu ba mun yi sallah ba to Allah ne ya halicce mu da wannan aikin da muka yi akwai bin iyaye wanda ya bi an shi Allah ne ya halicce shi da wannan da'a da yawan iyaye karatun alkur'ani da duk wani aiki da za ka yi na ibada Sai to Allah ne ya halitte ka da wannan aikin wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to sai suka ce idan kun ce haka to kafiri kuma shi ma Allah ne ya halitte shi kenan da abin da yake na kafirci tunda mun ce Allah ne ya halitte dukan komai ana gane shi ba ina son koro mana shi ba sai ce to kafiri da yi kafirci da yi sabo shi ma Allah ne ya halitte shi da ayyukansa in kun ce yi sai to dan me za a bi azaba ko gane abin da ya sa sai suka ce to idan muka ce Allah ne ya halitta ayyukan bayi da duk abin da suke to bai kamata ya azaba ba in ku aka ya azaba to mun nasarta Allah zalunci kuma Allah ya ya daukaka barin zalunci to ya zabi mu kore wannan mu kore kaddara mu ce ayyukan bayi ba halitta ba ruwan Allah da ayyukan bayi kun gane abin da suke ko to amma in haka ne to anan idan muka dauki abin da suka bada to kuma sun fada wani abin domin me in ka ce mu yanzu da muke sallah muke yi azumi bi Allah Allah yana so ko baya so wanda yayi kafirci ba yin shirka yi Allah yana so ko baya so to kenan kana nufin abin da Allah baya so kuma wani bawa ya fi karfin Allah yayi an gane shi an gane ko ma'ana idan ka ce ayyukan bawa bawa yana abin da ya ga dama ne ba ruwan Allah da shi ko da Allah kaza yake so amma bawa shi yake abin da ya ga dama to yayin da wanda ya kafirci kenan ya fi karfin Allah Ka kaga anan kuma sun shiga wani ramin to ba yadda za a yi ka fita daga wannan sai ka dawo kan aqida ta ahlus sunna duk ayyukan bayi Allah ne ya halicci ayyukan amma akwai abin da Allah ya halicce shi ya kaddara shi kaunan la shar'a ya kaddara shi a halitta haka ya kaddara shi amma a shari'a baya san wannan abu mun shayi wannan bayanin irada kauniya da shar'iyya ma'ana yanzu Allah ne ya halicci kafiri da ayyukansa amma Allah ya kaddara kafiri da ayyukansa kaunan ababin halitta amma ababin shari'a Allah ya hana da haka Allah ya yi wannan abin halkan wa ijadan wa kaunan lakinnahu shar'an naha anhu shari'a ya hana da haka su abin da ya je ba cikin wancan su su bambance tsakanin ƙudura da mashi'a da kuma almahabbatu war rida ba ba haɗa suke ba ƙuduratullah wa mashi'atu wannan zaman kansu ke ƙudura Allah da mashi'ar Allah wannan abu ne mai zaman kanshi wanda komai ka gani yana ƙarƙashin ƙudura Allah da mashi'ar Allah amma mahabbatullah wa ridallah wannan kuma ba komai ne yake samun wannan ba akwai abin da za a gana yi Allah bai yarda da shi ba wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yarda da kafirci ba amma yana yin kafircin to kaga kalkan Allah ne ya halicce shi amma shar'an Allah baya son wannan abu to wani zai ce to ya shi buhar ta ce wato haka ne don mai za ka a azaba in an ce Allah da komai fi ce yi eh, saboda shari'ar da shi wanda aka yi azabar da komai na Allah ne to duk abin da ku yake na Allah ne to don ku Allah ya kona wannan ko yayi yayi wannan abin azaba ba za a ce yi zalunci ba domin zalunci shi ne ka sanya abuwa bi gina shi ba to Allah madaukin sarki ya sanya komai a gurin da ya dace da shi kuma komai na Allah ne kamar yanzu yadda wannan rigar da wannan hular da wannan littafin na wani, inda ya zan fita in ce kai zo nan kira wani in ce in gwada littafin nan na baka cikin gudun ba wanda ya ce ce don me ka ba da sai ce na wani.' ko ba haka ba idan wani ya gana ya ga sai dai ce ai kayan bazaranci amma ni kuma zan ce na wani, ya zai da ni to haka idan Allah ya azabtar da bayansa kafire bayansa ne in tu'azzibuhum fa innahum Ka kaga babu abinda ba shi yasa malamai suka ce ba yadda za a yi ma ka ce Allah ya zalunci kuma a can ba mun karanta in Allah ya yi ka musulmi mai sallah mai da'a falalaci in Allah bai yi mutum musulmi mai na wannan adalci ba zalunci ba ne to da aka daga nan sai a fita daga cikin irin wannan su kuma jabariya da suke ta shi kuma ɗan adam duk abin da ya tilasta shi a kai duk abin da ya tilasta kuma wani rukuni daga cikin rukunan kaddara suka soke kun ga mun ce cikin imani da kaddara ya imani da kudura Allah da mashi'ar Allah wa ma tasha'una illa an sha Allah ba abin da ka so sai abin da Allah ya so duk abin da ka yi Allah bai gada ba zai ba to su jabariya su imani da wannan mutum kuma sai suka ce a ɗan adam yana jabarin shi ake yi tilasta shi ake yi akan dukkan ayyukansa da haka a cikin wannan sai suka bace to imani da kaddara waɗannan abubuwa guda hudu da muka karanta su ne ake son mutum ya yi imani da su ya yadda da su daga cikin waɗannan hudun ne in mun duba abin da muka karanta ba mai saƙi da Allah yi da bayansa kaga yana cikin abin da Allah ya halitta na ayyukan bayi kuma yana yana nuna ilimin Allah Allah ya san abin da zai faru abin da muka karanta wa qad alim Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul janna yana cikin ilimin Allah da yake imani da kaddara to yadda aka sai malamai suke wannan bayanin cewa to hankali akwai iya inda zai tsaya a babin kaddara shine wannan abin da muka karanta wa aslul qadari sirrul lahi ta'ala fi khalqi in asalin kaddara sirri ne na Allah cikin halittarsa lam yattali ala zalika malakun muqarrabun babu wani mala'ika da yake kusa an ce malakun muqarrab wanda yake kusa da Allah madaukakin sarki babu wani mala'ika da yake da ittila'i kan hakikanin kaddara wala nabiyyun mursal ko wani annabi da aka aiko wa ta'ammuq wa nazaru fi zalika zari'atul khizlan ta'ammuq kanantawa da bincike akan haka mutum ya tabi in an yi kaza kamar yadda waɗannan ƙungiyoyi suka fara kazariya, qadariya mu'tazila maturidiyya ash'ariyya to ta'ammuqi cikin wannan hanya ce ta tabewa wa sullamul hirman mataki sullam shine abinda zaka taka zuwa sama kamar tsani tsari ne na rashin rabo hirman shi ne mutum ya waye gari bai samu abin da yake nema ba wa daraja ta tsohuyan daraja ce ta wuce gona da iri matakala ce ta wuce gona da iri Dan haka hazara kullal hazari min zalika nazara da haka ka kiyaye yana jan kunne ka kiyaye dukkan kiyayewa daga haka nazarar wajen bincike wa fikiran da tunani wa wasu wasatan da wasu wasu wannan maganar da imamu sahawi ya faɗa imam al ya kai irin ta yana ta laya yahsunu bil muslimina na tanqir wal ba's bil qadar bai dace ga musulmi ba su tsananta bincike da kwakwabi a ƙaddara. ya annal sirrin min asrarin lahi azza wa jalla domin ƙaddara sirri ne da rikin sirrikan Allah bal al imanu bima jarat bihi al maqadir abinda ake so kai imani da abinda ƙaddara ta gudana khairun aw sharrun yin imani da wannan wajibun alal ibadi an yu'minu bi shi yasa idan ka zauna kai tsayi ko yanzu muna karatu ko an tashi ko lokaci sai ka ce to me yasa kaza ya zama kaza me yasa kaza me yasa yanzu shi muna wata rayuwa ana ta kashe mutum ya ya ake kan kana kana tunanin abin da ya shafi Allah to abin da ake so sai ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu sai ƙarshe abin da ake so ka ce to haka Allah ya kaddara haka ya tsara kuma la yusalu amma ya fa'al ba a tambaya me ta Allah ya kaza ba wai dan ba hikima ba akwai hikima shi ke ne sai ke imani ke ka rige wannan bani. shi ne abin da ake nufi amma in ka ce za ka za ka kwakwabe to yanzu in Allah ne ya komai ya kaddara komai kuma musulunci yake so to ya aka yanzu musulmai su suka kowa wahala ya aka yi sure suke cikin talau? ya aka in ka shiga wannan kana ta tafiya ya aka yi tura suke kere-kere ya ake su ne suke da yanzu kaza ya aka yi kaza kai an ya kuwa su sai ka bace irin wannan sai ga mutum ya zama mulhidi akwai wani mulhidi da yake cewa mutane kuna ta cewa wai wai abi Allah shi ne za a samu salama da zaman lafiya to yanzu ai gashi nan ƙasashen da ba na Allah ba na musulman ma sun fi kyau sun fi arziki sun fi kaza kuma kuma ni da ba na sallan ma na bi ku lafiya haka yake bada shi da ba na sallan ma bi ku lafiya kaga nan ya saki hankalin shi ne yana tafiya to kai ne abin da ake so ko ka gane ko ba gane ba ka ce kai dai kai imani tunda manzo Allah ya faɗa tunda Allah ya faɗa ya sallama sirrun min asrarillah duk da cewa wannan abin da yake faɗa wani abu ne da dama Allah ya zama na yi la ka taqallubu ladina kafaru fil bilal Allah ya ce mata'ul qalil thumma ma'awahum jahannam Allah ce kada wanda ya ruɗe ka da zai da kafaru kai ka wuji juya wanda suka kafirta a cikin garuruwa su je nan su je nan suna cikin jin daɗi suna kaza Allah ce mata unkali jin daɗi ne kaɗan da haka wannan ba shi ne ma'auni ba a wurin musulmi ba shi yake nuna Allah yana yana yana son wanda yake cikin ni'ima baya son wanda kuma yake cikin tare wannan ba ma'auni ba ne a wurin musulmi walau da an yakuna an-nasu ummatan wahida Allah ya ce me لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقبا ومعارج عليها يظهرون من من فدة ومعارج عليها يظهرون لا شيء بعدين كذا متعني زمان الأمة دي بدا وندي كابر في سوى ميري جنين شيء زمان أزرفا matakala da azurfa su dinga hawa suna da gado suna da kaza don haka haka ya zama duk kabirai su ne da arziki musulmi ba musulmi wani ya zama kabirai Allah ki wannan hikimar ta ba za mu haka ba saboda mai Allah ya faɗi wannan don yi nuna ma ba ma'aunin duniyar ba ba shi ne ma'auni ba da haka dan wani yana da kuɗi wani bai da shi ba ya nuna wannan Allah ba su a ba wannan ba ne ma'auni inda aka rama kuma inda Allah a tukaku Ku shi ne abinda malamai suke faɗa a nan abinda ake so kai imani sun malaya a manar abdu an yaba a an alƙadar bawa bai da aminci Imam'ul al'ajirin ce bawa kada ya aminta cewa idan ya bincike a kaddara fa yukazzib bi maqadirin lahi jariya sai kaddara abubuwan da Allah ya kaddara alal ibad fa yajilla an tariqil haqq sai ya bace Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wannan magana ta Imam al-Ajurri tana cikin ash-Shari'a littafin sa ash-Shari'a shabi na 149 Imam Ahmad yana ta min lazima yana daga cikin sunna da take ta wajibi ta dole al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairi da sharri wa tasdiq bil bil ahadith bi ka ganta hadisan da suka zo wanda irin wanda muka karanta cewa Allah ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna wal imanu bi kai imani da waɗannan hadisai la yuqalu lima ba cewa Allah dan me ba wa Allah wannan tambaya wala kai ko ce Allah ya ya kai kai kaza inna ma huwa at-tasdiqu biha wal imanu biha wa man lam ya'rif tafsir al wanda bai gane fassara hadisi ba wa lam yablughu aqluhu hankalin sai kasa fahimta fa qad kufiya zalika an wadatar masa wa uhkima la fa alayhi al-iman bi kulli iman wa at la yasallama mithlu hadith as-sadiq al misalin hadisin nan da a cikin ke zo wa huwa sadiqul masduq kun tana hadisin ko inna ahadakum la yujma'u khalquhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد kunga wannan sai ya nuna ta a ciki za a yi wannan to sai imam ahmad ce to kamar wannan hadisin wa ma kana mislahu bil qadar wa ma kana mislahu bil qadar irin hadisi irin shi a cikin kaddara sai kai imani ka mika wuya Ali bin Abdullah al-Madini shi ma irin wannan magana irin ta Imam Ahmad magana Imam Ahmad tana cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna da haka wannan shine abinda malamai suka tabbatar cewa abinda ake so mutum ya tsaya iya inda ya fahimta kada kada ya wuce da kima cikin wannan idan ya tafi ya wuce kima to zai zai fada ne cikin abin da yake na na na bata karshe sai ya zo ya bace ya zama ya kauce abin da ya kamata yi imam al-albani ce wa hadha ta'ammuku wannan wuce gona da irin da zurfafawa huwa al-murad wallahu a'lam bi qawli sallallahu alaihi yace wala Allah wannan shine abinda manzo Allah yake nabi da yace wa idza zukira al-qadaru fa hadisi ne wanda imamu sabara ne rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud ya zo a riwayar sauban da sauran sahabbai maza Allah na cewa idza zukira alqadaru fa amsiku in an baci kaddara ku kame kar ku fa. da an ce Allah ya kaddara komai ya halici komai kai imani ka sallama ba nan zamu zama da ya ka guda uku ma'ana ba ba farkon hadisi ya ka ba hadisin idza zukira ashabi fa amsiku in an baci sahabbai na ku kame shi ma kamar wannan ne mana kan ku tsananta wajen sai kun fito da mai laifi tsakanin sabon manza Allah a cikin abin da ya faru tsakanin an bace su ku kame bakin ku faɗa alkhairi a kan shi ne abin da manza Allah ya umarni wa huwa hadithun sahihun hadisi ne sahihi roya an jam'i min sahaba an rawaito shi daga taron sahabbai da yawa akwai kamar Abdullahi dan Mas'ud da Sauban da sauransu wa qad kharrajtuhu bi sahiha malam ya ce na fitar da shi cikin littafin shi silsilatul ahadisu sahiha a hadisi na talatin da hudu na ɗaya kenan akwai wasu abubuwa da suka faru na kan maganar mutum idan an yi maganar kaddara yi imani sali yana da kyau in karanta mana su a sunanin tirmidhi daga abdulwahid ibn sulaim ko salim yace na zo makka na game da asa ibn abi ba. sai na ce masa ya aba muhammad Ina inna ahlal basra yaquluna ya hadu da asa ibn abi ba, babban malami ne daga cikin malamai tabi'ai sai ce mutanen basara suna cewa la qadara ba wata kaddara qala sai ce ya bunayya taqra'u alquran ana karanta qur'ani qultu na'am ce eh qara faqra in zukhruf karanta suratul zukhruf كتي بقرأتها ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فلتي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنت أتدري ما أم الكتاب؟ وكان سمي أم الكتاب قلت لا قلت الله ورسوله أعلم قال لا من زلتوني مجلسني قال فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض littafi ne da Allah ya rubuta tun kafin ya halicci kan mai da kasai sai ya annabi ra'una min ahlin nar a cikin shi tun a can sama an tabbatar da ra'una da wuta ne wa tabbat yada abi lahabin wa tab cikin shi akwai maganar tabbata halakar abu lahab kamar yadda alqur'ani ya zo da shi haka a sa ya nuna mun cewa ma'ana kai imani haka Allah ya riga ya kaddara qala asa asa yace balakitul walid min al-ubada min al-sami sai na game da walid ibn ubada ibn sami sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fa sa'altu ma kanat wasiyatu abika inda al-maut nace me baban kalma wasiya inda zai bar duniya al-walid baban shi ubada ubada yana cikin sahabban manzon Allah qala yace da ani abi babana ya kira ni fa qala li yace mi ya bunayya ya dana ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa alam annaka lan tattaqillaha ta tu'mina billah sani ba za ka zama mai tsoron Allah ba sai ka yi imani da Allah wa tu'mina bil qadari kulli khairihi wa sharrihi sai ka yi imanin da kaddara alkhairi da sharri fa in mitta ala ghairi hadha udkhilta nar in ka mutu ba kan wannan ba wuta zaka inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta al-qalam qala uktub yace ya rubutu qala ma aktub yace me zan rubuta qala uktub ma kana wa ma huwa ka'irun ila al-abad rubuta abinda ya kasance da abinda zai kasance har zuwa tashin alkiyama to wannan hadisi yana gwada mana yadda magabata suke yin wasiya wajen yin imani da kaddara da kuma tsayawa nan kada mutum ya ya wuce wannan a haka nan ya zo a cikin sahih muslim daga abin aswad ad-dili yace qala li imran ibn husayn imran ibn husayn yace mun ara'aita ma ya'malu an-nasu al-yawma wa yakdahuna fi Imran ibn Hussein ya tambayi wannan Abil Aswad ad-Dili yace kana ganin abinda mutane suke yi yau suke wahala wani ya je kasuwa ya wahala wani ya yi da wani ya yi kaza ashay'un qudiya alaihim wa madha alaihim min qadari ma sab min qadari ma sabaq wani abu ne da aka rubuta musu wannan wahalar da mutane suke yi da zama cikin wahala wajen nema wajen kaza an rubuta musu wannan abu tun can baya aw bi ma yastaqbiluna bihi mimma atahum bihi nabiyyu ko kuma cikin abinda annabin sai zo musu da shi akwai wannan wa sabatatul hujjatu alayhi hujja tabbata kai ma'ana wannan abin da yanzu kake gani mutane na yi kowa ga abin da yake dinna abu ne rubutacce fa qultu sai na bal shay'un qudi alaihim wa madha alayhi shi imran shi bi abul aswad dan ya gwada shi sai ta wani abu ne da ya riga an rubuta dama ta riga an rubuta musu haka a nan sahabin da ya tambaye ta bai dan ya gwada shi kana ganin wannan aikin da mutane suke wani yana dako wani yana kaza ana wahala dama a rubuta musu haka ko ku a'a dai ba a rubuta musu bane sure suke yi kurin ma'ana Allah ne ya halicci ayyukan ko ku sure su sai ce Allah ya riga ya rubuta wannan qala sai ce fa qala sai ce ya kunu zulma to ba zai zama zalunci ba kuma an rubuta mutum abu kuma ya zo ya yi kuma a kama shi da laifi qala fa fazi'tu faz'an shadida sai wannan tabi ce da ya faɗa ka sai na firgita da jin tsoro shi sahabin yana gwada shi ne kamar kai ne yanzu ka wani ɗanka ko ɗalibinsa. ce yanzu kana ganin wancan cocin da suke kafirci waɗannan arnan da suke kaza duk ba ka ganin wannan abu an riga an rubuta an kaddara sai ɗalibi ya ce kwalai an kaddara ai Allah ya rubuta ko ya kaddara sai ka ce to yanzu da suke yi kuma aka yi musu azaba ba zalunci bane kuwa kaga dole zai yi haka to shi ma sai ji tsoro wa qultu sai nace kullu shay'in khalqullah wa milku yadihi fala yus'alu amma yaf'alu wa yus'alu sai ba da amsa yake na tsoro amma sai nace to ai komai halittar Allah ne komai kuma na Allah ne kuma Allah ba tambaye shi dan me kaza shi bai za a tambaye amma Allah ba tambaye shi da haka da su da aikin su dinna Allah ne to da Allah ya musu wani bai na ruwa na a ciki fa qala li fi yarhamukallah Allah ya maka rahma inni lam arid bima sa'altuka illa li akhudha aqlak ba abin da ne nufi da tambaye nema sai dai in gwada hankalinka inna rajulaina inna rajulaina wasu hujja ne guda biyu min muzaina daga wata kabila da ake kira muzaina atta ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah su biyu fa qala suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah suka irin tambaye da nema suka ce ya rasulullah kana ganin abin da mutane suke aikatawa yau kike wahala wani abu ne da aka rubuta musu dama can a kaddara ko ko wani abu ne da kudin suke yi danganin su, ko annabin su ne zo musu da shi wa qala la fi manzo Allah ce bar in qudi alaihi wa maza, abu ne da aka rubuta aka zarta wa tabdibu zalika kitabullah littafin Allah yana gaskata ka. Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ce to haka manzo Allah ya faɗa mu sai ce to kai ma na jaraba ka ne amma amsar da ka bani ta nuna ka fahimci abin da ake nufi cewa da kace min duka halittar Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah ba a tambaye shi dan meye kaza kaga wannan jumlar ta ba a tambayar Allah dan meye kaza in ka rike ta ka ita duk abin da zai bujiro ma na wasu wasi ko me yayi a kwalwanka idan ka tashi ba san ka amsa ka ce ba a tambayar Allah dan meye kaza dan me Allah yake kaza ba a tambaya kuma hadisi ya inganta abinda zaka ji na wasu wasi mai girma wani za mutum zai zauna sai yi wani abin da da zai faɗa za a ce ya zama kafi wani ba ce da zai faɗa za a kashe shi sabai sun tambaye manzo Allah irin wannan ya rasu da larisa in muna ji a ranmu abu mai girma da za mu faɗe shi da an kashe da za mu faɗe shi da mu bar addini sai manzo Allah ce kuna jin haka suka ce muna ji manzo Allah ce za ka tsare bul iman wannan shi ne tsantsar imani wani bai gane ba ya zai zama tsantsar imani abin da yasa aka ce tsantsar imani ai damuwar da kake ciki shi nuna kana da imani in ba imani ba za ka damu ba amma yanzu idan wani abu ya zo ma da wurin tunani sai aka ji kana astaghfirullah a'udhu billah a'udhu billah imani ke ya nuna kana da imani kana da zai zama Allah ce zaka tsare wa imani da aka sau da dama za ga mutane na tambaya malam wani sai ina bi a raina wani amara kyau wanda idan na faɗa ma zai zama ma ba musulmi ba wannan damuwar da yake ji alama yana da imani sai ka ce ga maganin abin ka neman tsari daga shekar Ba in ba yanzu ran na kamina nan nazgun fasta'iz izbinla abin da ake so da kaji wannan ka ce a a'udhu billahi minash shaitani rajim kai maza ka bar wannan tunanin ka yi kai aza. wannan kuma shege na alamar imani amma in ba imani ba ma za ka ji komai a tare da kai ba sai dai ka ji abin ya zo ya wuce ba tare da wani abu ba fa inna allaha ta'ala mala hakika Allah madaukakin sarki tsawa ilmal qadari an anamihi ya naɗe ilimin kaddara daga halitta daga halittarsa wa nahahum an ya hana su daga neman shi sai dinga kutsawa kama qala ta fi kitabihi kamar yadda Allah ya faɗa cikin littafinsa la yus'alu amma ya ba a tambayar Allah kan abin da ya aikata wa hum yus'alun ko bayi su ake tambaya ai li kamali saboda cikar hikimar Allah duk abin da Allah ya akwai hikima wa rahmatihi da rahmar Allah wa adlihi da adalcin Allah da aka duk abin da Allah yana zagaya bainal hikmati war rahmati wal adl la li mujarradi qahrihi ba abin Allah yi dan kurin shi alqaharu ne wanda yafi fi kowa ne ba wai don Allah dan wannan ya yi ba wa qudratihi ko don Allah yana da iko kama ya kulu jahm wa asba'u kama yadda jahm da mabiyansa suke faɗa ka zafi shari'a, haka yake cikin shari wa raji fihi taqiq ka koma cikin sharhi din za ka ga tabbatar da bayanin anna mabnal ubudiyya abin da ake gina bauta wal iman da imani ala taslim ana gina kan sallamawa imani ana gina shi kan sallama wa an tafasil hikima kar ka tsananta tambaya kan bin hikimar kaza daki daki bil awamiri wan nawahi wal shara'i cikin umarni da abubuwan da Allah ya hana da shari'u misali ka zauna ka ce me hikimar da ya kace me zakka ce eh hikima shine a taimaka juna da kaza da kaza to na gano wannan to me hikimar da aka ce in mun tashi ba da zakka mu kasa 40 mu ba da kashi daya eh hikimar saboda kanka kuri kaza to me hikimar da yasa aka ce in za mu yi azhar mai raka'a hudu me yasa azhar aka sanya ta a wannan lokacin me yasa irin wannan kanka shine tafasilin hikima bil awamir wan nawahi me yasa aka hada kaza akwai abin da yake shi a take ka tsaya nan wanda ba gane hikimar ba ka kame bakinka kar ka ta tambaya fa innahu muhimmun jiddan fara yace zaka ga bayani ne mai muhimmanci da yake nuna ana san mutum ya tsaya kare ya take wa hankalinsa ragama ya tafi sai dai bata laula kul majal fara yace ba dan tsarancin wuri ba da naqaltuhu bi rummatihi da na ciro wannan bayani wannan mai sharhi gaba sa bi rummatihi ai gaba sa lina fasatihi wa izzati dan bayani ne mai kyau mai tsada nafis an ce nafis abu mai tsada wa izzatihi da kuma abu ne da ba ko ina ake samun shi ba wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fi majmu'il fatawa shaykhul islam ibn taymiyyah yana faɗa cikin majmu'il fatawa yana cewa wal imanu bil qadari ala darajatayn imani da kaddara daraja biyu ne kullu darajatin tadammanu shay'ayn ko ta daraja kuma ko na mataki ya kunshi abuwa biyu kaga ka hada nawa hudu sune wanda muka yi bayani فالدرجة الأولى درجة تفرقون إيماني لكترى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق آملون إيماني سوى أن لا يسمي هلتا ذات أيكتا بعلمه القديم ilimin Allah da ɗaɗɗan ilimi wanda ba sabo ba ya ilimin mu sabo ne dukkan yanzu da za ga ɗan shekara ɗari malami ɗan shekara ɗari ilimin sabo ne a da aka yi shi bai da ilimin shi ne ma'anar sabo ma'ana da bai da ilimin daga baya samu ilimin to Allah ilimin shi qadim ne alladhi huwa mawsufun bihi azalan wanda Allah ya tsoke da shi tun asali wa alima jami'a ahwalihim ya san duk halin bayi min as-sa'ati wal ma'asi na da'a da sabo wal arzaki wal ajal da arziki da ajalai thumma kataba Allah fi lawhil mahfuz maqadir al-qadr sannan Allah ya rubuta cikin lawhil mahfuz awwal da ya kaddara wa halitta fa awwal ma khalaqa Allah al-qalam farkon abin da Allah ya halitta shi ne alƙalami ƙala da hutu Allah ya ce rubuta fa ƙala ma aktubu ƙala uktun ba huwa ka'irin ila kiyama qiyama ka rubuta duk abin da zai faru zuwa tashin alƙiyama fa ma asaba da insan duk abin da ya samu mutum lam yakun a yuqti'ahu wannan abin dama ba zai kuskure masa ba wa ma akhta'ahu abin da ya kuskure masa kana zuwa aka ce ai yanzu yi kaza ko yanzu wane wuce kaza bai same ka ba ko mutum ka ga ya tsallake ya wuce sannan wani abu ya zo ya wuce a ce ai kaɗan ya rage ya same shi to duk abin da ya kuskure a mutum lam ya kulli yusiba guda ma Allah bai rubuta zai same shi ba jaffatul aqlam alqalama sun bushe wa tsoyatu suhum an nade takaddun kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce alam ta'lam anna Allah alamu ma fis sama'i wal ard ashe baka san Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai ba aka ce ya alamu mana Allah yana sani ba ran da ilimin Allah zai kare inna zalika fi kitab wannan yana cikin littafi a rubuce inna zalika ala Allah yasir wa hadha taqdir wannan kaddara wanda Allah yi attabi'u li ilmihi subhanahu wannan ma'ana yake bin ilimin Allah ya biyo ilimin Allah ne ma'ana bayan Allah ya san abin ya rubuta kuma ya kaddara shi ya kunu bi mawadi a jumlatan wa tafsila yana wani guri a jumlace da kuma ɗaiɗaiku an yi an fayyace shi dake-dake. faqad kutiba fil lawhil mahfuz ma faqad kataba fil lawhil mahfuz ma sha Allah ya rubuta a lawhil mahfuz abin da yake so wa idza khalaqa jasad al jalil idan kuma ya halitta jikin dan adam qabla nafsin ruhi gabanin abusa mai rai fihi a cikin rai a cikin ma'ana ciki a bu'ita ilaihi malakan fi a turo mala'ika wa yu'maru bi arba'i kalimat ana abin da malai yake so ya faɗa duk abin da zai bara a rubuta ya tafsilan a jumlatan a lauhin mahfuz Allah ya rubuta za a haifi wani an rubuta za a haife ka da komai jimlatan a dunkule to idan mutum yana ciki sai a sake wani takadirin sai a ɗauko wanda yake nuna mabuki kuma a zo a yi tafsilin shi sai a ce marayu ku rubuta arzikin shi da ajalin shi da aike shi ɗan aljanna ya ko ɗan wuta kun ga yanzu an sake fassalawa idan aka haife mutum jin ranar daren lailatul qadri kuma sai a yi badal na shekara abin da duk zai faru sai a sake fassalawa rubuta wannan shekarar da za mu shiga wane zai mutu wane zai haihu wane zai arziki wane zai kaza kaza zai faru kaza sai kuma ai wannan wannan shine mala'iku suke da shi na lauyin abu shi baya canzawa wanda yake hannun mala'iku yana iya canzawa sai ga hadisi zo ce wanda ya sada zumuncin shi sai ma'ana a yalwata mai arzikin shi kuma a ƙara mai tsawon rayuwa to ya zame da an riga an rubuta abinda yake lauyin abu an rubuta cewa wane zai shekara saba'in sai a bai wa mala'iku cewa idan wane shekara sabbin ku ɗaura rayuwar shi sai kuma Allah ya riga ya kaddara saba'in zai yi a can sama amma nan gurin mala'iku sittin to sai Allah ya kaddara zai yi saba'in ya sa da zumunci sai ya sa da zumunci sai a ce mala'iku ƙara mai goma kun gane a wanda yake canza sai Allah ce yamhu Allahu ma sha'u wa Yusuf, wa indahu ummul kitab da haka wancan kuma takadirin kamar da muka sani hawa hawa ne na nauyin mabus ne ƙarshe. sai wanda za a yi mutum yana ciki akwai takadir sanawi wanda ake a lera tilkadiri akwai ma yau ne. na rana ko ta rana za a yi takadirin abin da zai faru to shi ne anan mala yake faɗa cewa fakari ka taba lawhil mabud ma sha'a wa idza khalaqa jasadal janin in ya halitta jikin jariri qabla nafsin ruhi fihi gabanin abu sa masa rai wa isa ilaihi malakan sai ko mai malaika ko ba asa ilaihi malakan fa yu'maru bi arba'i kalimat ya umarce da abuwa guda hudu a oktobre rizqahu wa ajalahu wa amalahu rubuta arzikin shi da ajalin shi da aikin shi wa shaqiyyun aw sa'id dan aljanna ne ko dan wuta wa nawi zalik fa hadha alqadar to wannan kaddara din yunkiruhu gulatul qadariyya wanda suka kai matuƙa wajen kaddara su ne cin da suke inkarin ilimin Allah suna inkarin wannan qadiman tunda can akwai masu inkarin wannan wa man kiruhu yawm qalil amma a yau masu inkarin wannan kadan ne wanda muka ce wannan gulatul a malami sun kafirta su domin kana suna nufanta wa Allah jahilci wa amma darajatu saniya daraja ta biyu wa huwa mashi'atullahi nafiza in kun lura can daraja ta farko abi ya faɗa halitta halittar abin da kuma rubuta shi a anan mashi'atullah ganin dama Allah annabi za mai zartuwa wa qudratuhu shamila da kuma qudra Allah da wa huwa al-iman shine kai imani bi anna ma sha Allah kana abinda Allah yake yake baruwa ma lam sha lam yakun wa annahu ma fi samawati wal ard da babu wani abin da ke cikin sammai da kasai min haraka na motsi wala sukun ko kishiyar motsi illa bi mashi'atin Allah subhanahu sai da ganin dama Allah wala yakunu bi mulki illa ma yuri ba abin da ke baruwa a mulkin Allah sai abin da yake so wa annahu subhanahu ta'ala ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan dukkan komai min al-mawjudat wal ma'dumat aw da akwai su da wanda ba sa nan wa ma azalik amma duk da haka faqad amara al-ibada bi sa'ati Allah ya ce bayin su mai da'a wa ta'ati rusuli fi wa manzannin shi da'a wani hahun an ma'asiyati ya hana su saba masa wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin Allah yana son masu takawa wal muhsinin yana son masu kyautatawa yana son masu adalci wa yarda anil ladina amanu wa amilus salihat ya yarda da mu'minai wanda suke imani suke ayyuka nagari wala yuhibbul kafirin baya son kafirai ma'ana ma da da Allah ne ya kaddara komai to akwai kuma abin da Allah yana son shi shar'an akwai abin da baya son shi shar'an wala yarda anil qawmil fasiqin Allah baya kan fasikai wala ya amuru bil fasha wala yarda li ibadihi al kufr Allah bai danka bayin sa zama kafirai ba wala yuhibbul fasad Allah baya san banna wal ibadu fa'iluna haqiqatan kuma tabbas bayi su suke yin abin da suke yi Bawai an raba musu bane su ne suke wallahu khaliqu afalihim kuma Allah ne ya halicci ayyukansu wal abdu bawa huwa mu'min wal kafir shine dai ko mu'mini ko kafiri wal barru wal fajir ko nagari ko fajiri wal musalli was sa'im ko mai yin sallah da mai azumi wa lil ibadi qudratun ala amali bayi suna da iko wajen ayyukan wa lahum irada suna da nibi wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim wa iradatihim Allah ne ya halice su ya halici kudrarsu ya halici iradarsu kamar yadda Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama ya daidaita wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin amma ba komai kuke so ba sai abinda ubangiji talikai ya so wa hadhihi darajatu min al-qadar wannan bangare na kaddara wannan bangare na muka karanta yukazzibu biha ammatul qadariyya sauran yan kadariya suna karyata wannan kamar yadda ne bayani allazina sammahum annabi sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-umma wannan manzo Allah ya kira su ne majusa wannan al'umma domin majusawa suna ta Allah biyu ne akwai Allah na alkhairi da shi shi alkhairi ko na duhu da na haske to su wa kadariya suna cewa Allah mahalicci biyu ne akwai alkhairi Allah ne ya halicce shi sharri kuma dan adam ne ya halicci kayan shi to kun ga su ma sai kama da majusawa wa yaghlu fiha qawmin min ahli al Ismat. wasu kuma sun wuce gona da iri kai masu tabbatar da kaddara hatta salabul abd qudratahu wa ikhtiyarahu suka ce bawa ma bai da iko bai da zabi kurin sai da kai da shi wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha ayyukan Allah kuma suna zare musu hikima suna zare masa ce Allah yana abin da ya gana ba tare da su saba ɗauta hikima ba kamar yadda yake a cikin malamin sun yi bayanin wannan qultu wai shiru bi kalami yana akhir ila sha'ira, ba da yake wannan magana ta mai sharhi ta karshe yana ishara ne zuwa ga sha'ira fa innahu humul ladina ghalaw ne suke guluwi wa an al-hikma alama fasalau bin fi shifa' al suka yi inkarin hikima mas'alar Allah yana abu da hikima ko ba hikima mas'ala ce da shi ma a gisa tsani. shi yasa ba ba anan ba ki baki da mun zo karatu na ga ɗan faɗi kaɗan daga ciki to a sha'ira su a nasu gurin sun inkarin hikima kamar da dai ibnu ya bayani cikin shifa'ul alil fil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil faraji'uhu fa innahu hamun jiddan ka koma ka duba yana da matukar muhimmanci ana ya kamata mu sai abin da yake daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk